Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da mu koma noma sai kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 30 ga watan Agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan safar ɗin shekara ta dubu da da hudu arba'in biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru arba'in da hudu da suka gabata a rana irin ta yau talatin ga wata agustan shekara ta tara da da tara mutanen tsibirin taimur ta gabas a gabashin asiya suka sanar da ballewa daga kasar indonesia tare da kafa kasar su mai cin gishin kanta a cikin shekara ta biyar da goma 1511 ce dai kasar portugal ta mamaye tsibirin taimur da sauran tsibirai na indonesia amma a cikin tsakiyar karni goma sha tara holland ta mame indonesia amma tsibirin taimur ta gabas ne kawai ya yi saura a hannun portugal a cikin shekara ta 1945 indonesia ta fita daga karkashin mulkin mallaka na holland kuma ta shilanta samun 'yancin kanta amma portugal ɗin ta ci gaba da yin mulkin mallaka a kan tsibirin taimur ta gabas har zuwa shekara ta 1976 a cikin wannan shekarar ce sojojin indonesia suka shiga cikin wannan tsibiri suka mame shi bayan ficewar portugal bayan kifar da gwamnatin janar suharto a kasar indonesia cikin shekara ta 1998 masu rajin neman yancin tsibirin taimur suka kara matsa a kaimi domin kwatar yancin kansu daga indonesia da cikin shekara ta 1999 tsibirin ya balle daga indonesia kuma ya samu cikakken yancin kai daga karshe masu wurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan kusan shekara ta 1981 wasu makiyan tsarin jamhuriyar musulunci a kasar iran suka tare da wani bamu a ofishin firaministan kasar wanda hakan ya yi sanadiyar rasuwar shugaban kasa na lokacin dr alirja'i da kuma firaminista dr bahonar dr alirja'i ya fara aiki a matsayin malamin jami'a sannan kuma kafin juyin juhalar musulunci ya sha dauri da walhalu a hannun jami'an tsohon sarki sha ba nasarar juyin juhali kuma ya rike ministan ilimi sai kuma ya rike mukamin firaminista daga bisani kuma ya zama shugaban kasa da shi kuma dr bahonar malamin addini ne mai gurmaya da gwamnatin sarki sha kuma yana korowa a jami'a wanda ya rike mukamai wanda ya hada da firaminista a lokacin dr raja'i yana shugaban kasa sannan kuma ya rasa ransa a harin da aka kai musu a ranar 30 ga watan kusan shekara ta 1981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 Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a gwan GMT da kuma Ghana a kan mita goma sha shida kilo kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin. Ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin a gwagwan Najeriya, Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin a gwagwan GMT da kuma Ghana.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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin to shirin shirye-shiryen da muke dauke da zasu zama ku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanin labaran sun sojoji a gaban sun sanar da hambar da mulkin shugaban kasar ali bongo odumba 'yan sa'o'i kaɗan da sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar iran ta mika buƙatar neman zama memba a bankin ƙungiyar kasashen brics falastinawa sama da dubu biyar ne sojojin isra'ila suka tafke tun farkon wannan shekara ta uku. to yanzu ga labaran dalla-dalla wani gungun sojoji a gabon sun sanar da hamar da mulkin shugaban kasar ali bongo odumba 'yan sa'o'i da sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na uku rahotanni sun ce an jiyo aman manyan bindigogi a libreville babban birnin kasar a cikin wata sanarwa da suka karanto a gidan talabijin din kasar sojojin sun san da kawo karshen mulkin shugaba bongo da rusa duk cibiyoyin gwamnati na kasar sun kuma sanar da soke zaben shugabancin kasar da sakamakon sa da aka sanar mr bangu ya lashe da kashi sama da 64 cikin 100 bayan lura da wani shugabanci marar adalci wanda ke haifar da ci gaba da taɓarɓarewar haɗin kai na zamantakewa mun yanke shawarar samar da zaman lafiya ta hanyar kawo karshen mulkin in ji ɗaya daga cikin sojojin masu juyin mulki a sanarwar ta gidan talabijin sojin sun kuma sanar da rufe iyakokin ƙasar har sai abin da hali ya yi shekara 53 kenan da iyalan gidan bongo suka kwashe suna mulki a gabon juyin mulkin na gabon na zuwa ne bayan wanda ya faru a jamhuriyar niger a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata dama a kasashen mali da burkina faso da gine duk sojoji sun hambar da mulkin farar hula algeria ta bakin ministan harkokin wajen kasar ahmed attaf ta bada shawarar sabuwar hanyar da za a bi wajen sasanta rikicin siyasar makwabciyarta niger cikin shawarwarin har da tsari na wata shida da zai mika mulki ga farar hula ministan wanda ya fara ziyarar aiki a kasashen afirka ta yamma zuwa kasashen benin da ghana da nigeria ya kuma jaddada goyon bayan kasarsa ga matakin sasanta rikicin cikin lumana maimakon karfin soji algeria na shirin shirya taron majalisar ɗinkin duniya don mayar da nijar ɗin kan tsarin mulkin ta sannan ta nemi a sassautawa masu juyin mulkin da kuma gudanar da taron neman inganta yankin na sahel a makon da ya gabata ne hafsoshin tsaro na kungiyar ecowas ta kasashen yammacin afirka suka taru a birnin accra na kasar ghana inda suka ce sun saka ranar wa sojojin mulkin niger din amma ba su faɗi ranar ba janar abdulrahman chani wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban niger ya ce nan da shekara uku sojojin za su mayar da mulki ga farar hula matakin da ecowas din ta yi fatali da shi to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran iran ta mika takardar bukatar neman zama memba a bankin kasashen kungiyar ciniki ta brics mataimakin ministan harkokin wajen kasar mai kula da harkokin diplomasiya na tattalin arziki ya ce iran ta mika takardar ta neman zama memba a bankin na brics a gefen taron johannesburg nan da nan bayan sanar da kasancewar mu memba na ghana da madam dilma rousseff daraktar bankin na brics kuma mun nemi shiga bankin in ji mahdi safari a ranar talata yayin da yake zantawa da gidan talabijin na kasar mataimakin ministan harkokin wajen kasar ya kara da cewa mun gayyaci shugabar bankin na brics da ta zo ta tehran domin ciyar da bukatar ta kasar iran a gaba a yayin ziyarar tata ya kara da cewa bankin brics kamar bankin kungiyar haɗin kan kasashen musulmi na oic kuma muna iya cin gajiyar rangwamen kuɗi mr safari ya ci gaba da cewa tare da sake dawo da hulɗar mu da saudiya dangantakar mu da oic ma an samu sauki kuma za mu iya amfani da wannan bankin ƙungiyar fursunonin falastinawa ta sanar cewa sojojin isra'ila sun kama falastinawa sama da dubu biyar a yankin yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye tun daga farkon wannan shekara a daidai lokacin da ake ci gaba da samun yawaitar hare-haren da isra'ila ke kaiwa a garuruwan falastinawan ƙungiyar ta ppc ta sanar da hakan a cikin wata sanarwa a ranar talata inda ta ce sojin mamaya sun kame 'yan kasar 200 a gabar yammacin kogin jordan a cikin mako guda wanda ya kawo adadin falastinawa 5,100 da aka kama tun farkon shekarar 2023 sanarwar ta ce an kama mutanen ne a garuruwan alhalil nablus ramallah da kuma jenin kamfanin dillancin labaran ikna ya nakalto cewa an tsare mutanen a gidan yari 23 na isra'ila da cibiyoyin tsare mutane da bincike daga cikin falastinawan 100 da akwai fursunoni mata 32 da ƙananan yara 180 baya ga fursunoni marasa lafiya 700 sanarwar ta ƙara da cewa kamun na tare da cin zarafi da kai hare-hare kan fursunonin da iyalansu baya ga asarar dukiya da aka yi a cikin gidajensu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na mu koma noma. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan batun kare muhalli da yadda aka raya ranar ƙasa ta duniya da ake yi a kowace shekara a matsayin da kan al'ummar duniya dangane da hatsarukan da suke tattare da gurɓata muhalli da kuma yadda za a kare shi. sannan kuma mu ji ta bakin masu rajin kare muhallin musamman ma daga najeriya to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. masu rajin kare muhalli a ƙasar najeriya sun yi kira da sauya yadda ake mu'amala da ƙasa saboda ko za a samu sauyi mai amfani wajen kare muhalli ƙungiyar kare muhalli ta ƙasar najeriya a reshenta na jihar abia ta ƙaddamar da wani kware-kware biki na ranar ƙasa ta duniya kamar yadda aka baiwa wannan rana ta 22 ga watan afrilu na kowace shekara tana mayin kira da ɗauki matakan daina aikata abubuwa da suke gurɓata muhalli shugaban wannan ƙungiyar reshen jihar ta abia ochena onyezu ya ce an ware wannan ranar daidai a duniya domin a tunatar da mutane cewa da akwai nauyi da ya rataya a kan ɗaiɗaikunsu wajen kare muhalli wani yezu ya kuma kara da cewa wayar da kan mutane akan hatsarin da yake tattare da gurbatar muhalli na daga cikin manufofin ware wannan rana hakanan kuma dumamar yanayin duniya sare itatuwa daji da sauransu duk wasu abubuwa ne da ake da bukatar a wayar da kan al'umma domin su fuskanci irin hatsarin da ke tattare da su. shugaban kungiyar kare muhallin ya yi tir da halayyar mutane ta gurɓata muhalli yana mai cewa abin da kuke yi a cikin muhallinku yana da tasiri a faɗin duniya baki ɗaya ya kuma ce ƙananan abubuwa da muke yi a cikin yankunanmu waɗanda ba ɗauke su a bakin komai ba suna da tasiri a cikin yanayin duniya sannan kuma suna takarawa wajen gurɓacewar yanayi. a ƙashe su juyo kan ɗaiɗaikun mutane cin moriyar albarkatun da suke a cikin muhalli da doron ƙasa abu ne mai kyau kuma ya zama wajibi kamar yadda onyezu ya ambata sai dai da akwai buƙatar a zauna tare a tsara yadda ya kamata a ci moriyar waɗannan albarkatun da Allah ya ce a doron ƙasa ba tare da an yi barna ba kuma za a aji wa 'yan baya abin da ake da shi a doron ƙasa ba tare da an ja musu matsala ba wani manazarcin kan harkokin kare muhallin ko obonnaya wanda kuma shine jagoranci taron ya yi kira da ɗauki matakai na gaggawa na kare doron ƙasa daga taɓarɓarewa. ya kuma ce abin da ake da bukatuwa da shi a wannan lokacin shine yadda sauya tarbiyyar da muke da ita a kan ta'ammali da muhalli take yadda muke sarrafa albarkatun da suke cikin doron ƙasa da kuma yadda muke yi da shara da bola da muke samarwa mr obannaya ya jinjina wa gwamnatin najeriya da cewa tana da tsararriyar siyasa domin kara muhalli amma kuma da akwai buƙatar ta ƙara ƙwazo to idan muka koma baya domin yin waiwaye a tarihin wannan rana za mu ga cewa ita dai ranar ƙasa ta duniya ana yin ta ne a kowace rana 22 ga watan afrilu domin nuna goyon baya ga yunkurin kare muhalli an ƙaddamar da wannan rana da a karan farko a ranar 22 ga watan afrilu na shekara ta 1970 kuma a kowace shekara akan ware wani take da ake baiwa wannan ranar domin ya zamanto taken ya zama shine za a yi aiki da shi wajen ayyukan da ake ganin za su taimaka wajen kare muhalli daga gurbata da kuma rage gurbatar da ga misali a wannan shekara ta 2023 taken da aka bata shine mu zuba jari domin kare doron kasanmu a ƙarƙashin wannan taken da aka bayar a wasu ƙasashen an fito da wasu tsare-tsare na ayyuka da suka ƙunshi wayar da kan al'ummar duniya akan sanin ko mai ake nufi da kare muhalli da abubuwan da ko da ɗaiɗaikun mutane za su yi domin ganin cewa an kare shi na biyu shuka itatuwa da bishiyoyi sannan kuma a kawo ƙashin amfani da robobi da ake yi a duniya sannan kuma a ɗauki matakan tsabtace wuraren da aka gurɓata daga abubuwa masu lalata muhalli. To da fatan wannan sako zai isa ga kowa da kowa domin yin aiki da shi. A nan za mu dasa aya saboda shirin nan mu yana da ƙurare da takaitaccen lokaci kafin mu karkare mai kwana baki ɗaya muna ga ku zuwa shafakanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ba tare da ɓata wani lokaci ba zai gaito muku Husaini Kawami domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu da zama kuma su daɗin shirin da yake masu iya magana cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi ga fili ga mai doki. To madalla a gaishe ka Husaini Kawami a cikin wannan waka da ka yi mana. A nan zan jalin zamu shirin gan lokaci na hararan mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wasa dan wake-waken amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa hashi ne kammala. Ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato wwwhasatv 1ng a huta lafiya. to ina ga kuma da wannan neman muka hau karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa mu yi lafiya daga nan birnin tehran